Dan ƙasa mai kyan ne shi. a ɗan ƙasa ina da tambaya. Hmm, an ba wa gwamnan jihar Yobe rukon ƙwaryar jam'iyyar APC ta ƙasa. Duk da cewar a cikin jam'iyyar APC na akwai tsofaffin gwamnoni da manyan 'yan siyasa. me hakan yake nufi kenan to idan na fahimce ka kai kanka za ka iya ba kanka amsa a harka ta irin wannan ta kyautatawa talakawa tsakanin shugabanni idan har kaga mutum ya kai wani waje an ce in ka ji wani ba banza mai malabu ni ya cancanci abin da duk baka tunani ma yanzu kana nufin cewar gogewarsa da ganin karensa ya kai tsekon a tsallake wa'ancan tsofaffin gwamnoni da suka riga shi har a ɗauko shi a bashi rikon jam'iyyar kana ganin gogewa ce ko karansa ne ya kai tsaikon yin haka ina so ka gane kai ku a matsayin ku na yan jarida ya kamata a ce kun kowa sanin mai magana ba maganan matsayi ba ce ko tsufa ko dadewa a cikin mu'amala ko kuma menene abinda ake so nagartace jarumi gwarzo jajirtacce tsayayye da kakke abinda ake so kenan kuma mai malabu ni ya amsa so in nan sunaye a don haka mu'amalarsa da kwarewarsa da kwakwalwarsa da experience ɗinsa shine ya sa shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari ya gano cewa eh wannan mutumin duk da barakar da ake samu samu a jam'iyyar apc da ya zo yanzu yaya ka ƙara jin wani abu na ce ka ƙara ji ka ji ba haka zalika manya-manyan gwaskaye da suka fita ma daga jam'iyyar yanzu suna nan sun fara yuton suna dawowa kaga idan mai malabu ni bai cancanci wannan guri ba ai da haka bata faru kaga amfanin kenan mutane ba su sani ba wato akwai abin da mutane ba su fa gane ba da mai malama tukuna dan baiwa ne a don haka yanzu jam'iyyar apc ta fara samun lafiya ta fara miƙewa tsaye sannan kuma manyan 'yan siyasa waɗanda nagartattu sun fara juyowa suna dawowa saboda me saboda iya mu'amalarsa da iya sulhu da ya iya don haka ba magana ce ta an fi shi daɗewa ko manyan ko gwamnoni ko su kansu gwamnonin su waye suka yi zaɓen ai da su su suka yadda da ya je wannan gurin ai sun san waye shi sun san waye shi kai yawa mai girma ɗan ƙasa kwanan nan muka ji shugaban kasa yana godiya ga gwamnan jihar yobe kan wani yunkuri da yake da wani kuma kokari da yi amma ya mu'amalar sai yake da talakan jihar yobe mu'amala to ka san dai an ce ba a wani amin in ka ga wani ba ba haka ne yau to iya mu'amalar tasa da mu'amalarsa da mutane da mu'amalarsa da manyan 'yan siyasa da mu'amalarsa da manyan mutane da mu'amalarsa da dattijawa a najeriya da shugabanni da girmamawa da take tsakaninsu ita ce ta bashi wancan wurin ita ce ta sa aka bashi tun da nan za ka gane cewa ai shekara nawa a gwamna ɗaya da 'yan watanni haka ne amma aka ɗauko shi eh aka kai shi wannan gurin to ina tabbatar maka ya haye garinsa manufa ya haye jarabawa ta garinsa ya haye jarabawa ta arewa sannan aka ba shi wannan kuma tsakaninsa da kowa zaman lafiya ne shi yasa daga shigarsa yanzu jam'iyyar ta fara samun lafiya ta fara samun nice ta fara jin nice jam'iyyar apc mun fara jin nice don haka 2023 masu kwaɗayi suna jira su dawo za mu ƙara binne su in dai mai malabu ni ne a gurin nan to za mu ƙara binne su ha kurmus uwar daka a don haka nake gaya maka idan har mai malabu ni ka gane ya ci gaba da abin da yake yi yanzu to 2023 ma wa'ancan dan haɗa-haɗan ba fa inda za su ƙara binne su za a yi billahi lazi dama abin da ya rage musu numfashin da kira suke yi corona ta kama su to wannan corona in 2023 ta yi to kawai rufe su za mu ruf an gama mai malabumi ya wuce duk yadda kuke tunani gwamnan gwamnoni gwamnan arewa shugaban jam'iyyar apc mai malabuni